الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعالى أما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه عباد الله إن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا الركن هو الأساس الذي تقوم عليه بقية الأركان وتنبني عليه سائر أحكام الدين فإن كان هذا الأساس سليما قويا استقامت سائر الأعمال وكانت مقبولة عند الله وانتفأ بها صاحبها وإن اختل هذا الأساس فسدت سائر الأعمال وصارت هباء منثورا وصارت كسراب بقيئة يحفظه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وصارت كرماد استدت به الريح في يوم عاصف وصارت صارت تعبا على صاحبها في الدنيا وحسرة وخسارة يوم القيامة عباد الله إن الشهادتين لهما معنى ولهما مقتضى ولا بد للناطق بهما أن يعرف ذلك المعنى ويعمل بذلك المقتضى وإلا فإنه لا ينفعه مجرد التلفظ بهما فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن كل معبود سواه باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تفرد الله بالعبادة فلا تعبد معه غيره فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقد أعلنت البراءة من كل معبود سوى الله والتزمت بعبادة الله وحده وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قالوا لا إله إلا الله فهموا من ذلك أنه يطلب منهم عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام فامتنعوا من أن يقولوا هذه الكلمة واستنكروها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا, إلا اختلاف هذا معنى لا إله إلا الله جعلوا الآلهة إلها واحدة وترك عبادة ما سواه وقد فهمه المشركون لأنهم عرب فصحى وعباد القبور اليوم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله لا يعلمون بمقتضاها فلذلك يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الأحياء والأموات فالمشركون الأولون أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله وأعلم منهم بمقتضاها هؤلاء القبوريين يقولون لا إله إلا الله ويقولون مع ذلك يا فلان أغثني فما معنى لا إله إلا الله عند هؤلاء وما فائدتها إنهم قوم لا يعقلون نسوا الله فنسيهم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها وهي على سبيل الإجمال الأول العلم المنافي للجهل الثاني اليقين المنافي للشك الثالث القبول المنافي للرد الرابع الانقياد المنافي للترك الخامس الإخلاص المنافي للشك السادس الصدق المنافي للكذب السابئ المحبة المنافية لضدها وهو البغض وهو البغضاء عباد الله ومن ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تقيم الصلاة أن تقيم الصلاة فإنها الركن الثاني بعد الشهادتين قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتفعل الواجبات الدينية وتترك المحرمات فقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم من منع الزكاة وهو يقول لا إله إلا الله وقال الصحابة رضي الله عنهم إن الزكاة من حق لا إله إلا الله قيل للحسن البصري رحمه الله إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال نعم من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة وقال وهب بن منبه رحمه الله لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلم يفتح لك عباد الله وكما أن الشرك الأكبر يناقض لا إله إلا الله وينافيها كذلكم سائر المعاصي التي هي دون الشرك تنقص مع مقتضى هذه الكلمة وتقلل من ثوابها بحسب الذنب الذي يستر من العبد ومطلوب من المسلم أن يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا ويستقيم عليها قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم من ذا من تلك الكلمة فاتقوا الله عباد الله وعرفوا معنى هذه الشهادة وعملوا بمقتضاها فليس المقصود منها مجرد النطق بها من غير فهم معناها واعتقاد مدلولها ولا عمل به فإن ذلك لا ينفع ولا يجدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يومنا شاطئ ga watan sha ɗaya watan zulƙida na hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da sa'a da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Maudu'in da muke son yin tsokaci cikinsa yau shine ma'anan shaida wannan guda biyu da ake ta faɗi ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ana faɗin su a iqama ana faɗin su a kiran sallah ana faɗin su in alwala ana faɗin su a tahiyya da su mutum yake shiga musulunci don haka suna da mahimmancin gaske ko a ce su ne ma ƙashin bayan addinin musulunci wanda ya cika su to yana da alkawari a wurin Allah na samun aljanna ko da bayan wuya ne wanda bai cika su ba ba shi da alkawari a wurin Allah ko da bayan wuya daga wuya wata wuya za a koma dole sai mutum ya cika su kuma ba ta cika abin da ba san shi ba ashe kenan kafin komai sanin su ne dole idan mutum ya san su ne zai cika in ya cika shi ne ike da alkawali a wurin Allah ko da mutum gadon su yi. kamar irin su mafi yawan kin mu gado mafi musulmai ne ƴaƴan musulmai jikokin musulmai to ko da mu da muka gado din nan dole sai mun cika su kuma sai mun san su ba dama mu cika abinda ba mu san shi ba wayannan kalmomi ba ana faɗan su ne haka kawai ba in an zo ikama da za ki ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ka kawai ne ba akwai ma'ana akwai alƙawari abinda ya kamata mutum ya cika in an zo kiran sallah za a sanar da duniya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyu biyu to ba kaka kawai ake faɗin su ba alƙawali ne mutum yake ɗauka labudda mutum ya san me ya ɗauka ko da mutum ya zo zai shiga addinin musulunci to gaskiya ka dace masa ce la ilaha illallah ka zama musulmi la da a shi a koyi a fito masa da ma'anan abu ga ma'anan kalmomin nan ga abin da ake neman wanda iya da su zai cika in musulunci ya yi masa zai yi a ce bismillah ce ya yi masa idan bai yi masa ba ci gaba ka wuce la'ika hafiddi babu dole da addini ba za ka ce to zan ɗan kamanta ni dai kakku matsamin a ba matsawa gaba ɗaya in za ka bi shi annabi muhammadu za ka bi Allah ta gargashi sa sai ka cika su in bai ma ba sauka lahiya kabar musulmai su sun yadda annabi muhammadu ya dauko alƙawalin mu mun yadda da alƙawalin da ya dauko mu ma mun dauka za mu cika kayan mu iya karfin mu na'am mutum yana faɗan kalmar ba amfani tunda ai ba zai iya cika ba ma ba dan dama dama na yadda ban sani ba amma ga wanda ya sani abin da zan tambaye shi to mutum zai rayuwa haka ni dai ban san na amma wannan sanin gurgudo kada su wannan dole ne wani bai dauke wani amma daga nan to abun da yawa ba zan iya yi ba ni dai ban sani da yawa ba amma zan zauna da masu sani zai yi haka amma mutum yana faɗin abu ya je ya mutu bai san abin da yake yi ba wannan musuluncinsa ba amfani sai dai Allah ya tsare to wannan shine topic din kafin komai godiya ta tabbata ga Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai dada Allah ba shi da da ba shi da jika ta'ala Allahu anil waladi uluwan kabira wa lam yakul lahu sharikun fil mulki Allah ba shi da abokin hadaka a sa, shi ba shi da abokin hadaka a gare shi walam ya kullahu waliyyun min adh-dhilli Allah ba shi da wani mai taimaka masa saboda kafashe ne wa kabbirhu tafsira ka girmama shi iya kashin girmama wanda kake iya kaddarawa girman fa ya wuce haka balle saka mithlihi shay na tabbatar babu wani abin bautan gaskiya sai Allah Allah kuwa shi kaɗai yake ba shi da abokin haɗaka a gare shi kuma Allah ya ɗaukaka daga abubuwan da azzalumai suke jingina masa da masu ƙaryatawa suke jingina masa ɗaukaka mai girma na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah shi ba Allah ba ne ba ba mala'ika ba ne ba kuma jakada ne na Allah Allah ya zaɓe shi tun jiya da yau da gobe zuwa a ta da kiyama shine jakadansa na ƙarshe duk wani jakada an dakatar da aikinsa sai annabi Muhammad tun daga Allah ne baina dai sa'a wannan jakada basiran yana bishara ga duk wanda ibi dokar Allah wannan nadhiran yana gargadi ga duk wanda ya saba dokar Allah wada'iyan da'iyan ilallah annabi Muhammad kenan yana kira zuwa ga Allah bi izini da umarnin Allah annabi Muhammadu Sirajan Munira tamkar wata fitila ce mai haskakawa Allah muna roƙonka ka daɗa tsira da aminci a gare shi da alayensa da sahabbansa da mabiyansa gaba ɗaya zuwa tashin alkiyama Allah ka kuɓutar da su daga duk wata fitina da duk wata wuya da duk wata jaraba kubutarwa mai girma bayan haka 'yan uwa na cikin masallaci musulmai kenan ittaqullaha ku ji tsoron Allah ta'ala ku kiyayi Allah ku yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ta a shi Bayin bayan Allah inna rukun al'awwala min tsarkanin islam rukunin farko daga cikin rukunan musulunci wanda wancan satin mun yi magana a kan suku kujin guda biyar kalmar shahada sallah azumi zakka hajji wannan kalmar shahada su ne suke guda biyu shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan rukuni huwal asas shine asali duk sauran rukunan ba tsotsane suke a jikin wannan rukunin na farko allazi taqumu alaihi baqiyatul arkan sauran rukunan ma tsotsane suke ko dore suke an dora su ne akan wannan na asalin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa tabani alaihi sa'irul ahkamid dini duk sauran hukunce hukunce dokokin addinin musulunci to suna giluwa ne akan waɗannan kalmomi guda biyu fa in kana hadal asasu saliman idan wannan fandisho na ashadu na shaidawa guda biyu kubutacce ne babu na kafa a cikinsa an yi shi cikakke da abin da yake nema hawiyan yana da ƙarfi istaqamat sa'irul amal da ka tamkar fandisho dai a gini wa makabula maqbula inda Allah aikinsa zai kasance karɓaɓɓe ne a wurin Allah wanda fahimta fahibuka wanda mai wannan mai wannan gini zai imfana da wannan gini nashi a duniya da lahira wa in hadal asar idan aka samu na ƙasa a wannan ginin fasadar sa'ilul amal to ai duk sauran ayyuka ma sun rushe komai kyansu haɗa annan saura sun zamo tamkar wata ƙura mai tashi wasarat kasarabin da a ya sabu hudban anu sai ya zamo kamar wata ƙawalwainiya a ainihin kawalwai ne a irin hasken rana da za ka tsinkaya a sahara sai ka yi tsamman ruwa ne ashe ba ruwa ne ba sai ka je ka tara ashe ba ruwa ne ba haka duk wanda yake musulunci bai cika wa'annan ba yana tsamman abin arziki yake sai ya je lahira ya tsinci kansa bai da komai kuma yadda dan uwa sabar ya ko magana da jin magana ha ah, to an haka ne kenan in mutum bai san su ba bai aiki da su ba bai da komai gaskiya haka yake gobe kiyama zai tsinci kansa a gaban Allah ya yi aikin banza ya yi aikin wafi duk abin da kake in ma baka gane ba a wannan huduban to ka nemi malamin ka kusa da ka yi ma cikakken bayani zai kuma yi maka bayani insha Allah ku sau da eh, aiki sa gaba ɗaya zai zama rufe shahaba a masura wasaran kasara bi kama yadda gabata hatta idza ja'ahu har in ya je wurin aikin nan lam yajidhu shay'a wa sarat kalamadin istaddat rihu sai zama tamkar wata tauka wanda iska ta yi tsanani ma'ana iska ta taso kan taukan iska ko mai karfi wanda mu taukan kaman tokar karen gero rana iska ta kona karen gero in an jima iska ta taso ina jin kafin yamma sai dai ka ga gurbin inda ta kona amma to kan nan ba ita ba dalilinta ala sahibi a fi duniya wa haka a duniya bai da komai kuma zai zama a asararre taɓaɓɓe Rana alƙiyama bai da komai Sau da ka shine wannan magana in aka dunkule maganan nan gaba ɗaya al'umman manzon Allah maza da mata bar ganin tamkar kafan wannan kalma ya kamata ka dakata ta jadidinta ka sake duba ta kamar yadda kwatankwacin yadda za a yi maka tsokacin ka nan gaba farko dai akwai ma'anan kalmar akwai kuma abin da kalmar take nema ta aikata ma'ananta za a faɗi abin da take nema za a faɗi amma ina ba da nasiha ka matsi kusa da malamin ka zai daɗa yi maka bayani malamin kuma ka samu wanda ita ne malamai suna suka tara na bakin bahaushe akwai malum malum amma ka samu wanda ya san abin cike da bai yi maka cikakken bayani wala na lin bihi ma. ba makawa eh, afwan bayan Allah inna shahadataini wannan shaidawa guda biyu da muke magana lahuma ma'anan wa lahuma muktaba sai na so a karkashin wannan hudu ba ko wannan ma'ana abu biyu da shi suna da ma'ana kuma suna da abun da suke nema kaga dole ko da ka fita na ba ji komai ba illa ka ji an ce kalmomin nan na shahada suna da ma'ana kuma suna da abun da suke nema sai ka je ka nemi ma'ana ja ta ka hudu ba ko ka nemi littafi mai kama da aka tsinta mu addinin musulunci a tsare yake ba tsarawa muke ba ba in mun tashi sai mu ce to yau ya kamata a yi kaza gobe mu ce ya kamata a yi kaza an riga an gama tsara shi bi muke yi mu shi isa ba a shigan mana cikin ibada ba dama ka tsoma baki yadda muke tsayuwa ma ba dama ka ci yadda muke tsayuwa an riga an tsara mana dukkan komai ba wanda zai iya canza shi a doron duniyan nan ba shi tsarin mai duniyan ne ba tsarin duniya ne ba tsari ne na mai duniyan labudda abin shi haka wala budda na take ba makawa ga duk mutumin da ya furta wa'annan kalmomi a matsayin ya yadda da su an ya arifa zalikal ma'ana ya san wannan ma'anan wa ya amala bi zalikal ya yi aiki da abin da wannan kalmomi suke bukata wa illa in ko mutum bai san ma'anansu ba bai yi aiki da abun da suka nuna ba fa innahu la yanfa'uhu mujarradu talaffuz biha tsuran furta su dan mutum ya kwana yana la ilaha illa allah la ilaha ai ita ashhadu an la ilaha ya kwana ya wuli ya shekara ya shekaru yana yi bai san ma'anansu ba bai yi aiki da abin da suka nuna ba ba su da amfani a gare shi duniya huwa ukurahu wannan kiran fa ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah ta farkon ma'anan fassaran ko a ce fassaran shaidawa la ilaha illa al-iqraru bi annahu la yastahiqqu al-ibadata illallah. mutum ya tabbatar da ba wanda ya cancanci a yi masa ɗa'a sai Allah don ɗa'a ita ce ibada ko da mutum zai musulunta abinda za a ka yadda ba za ka yi wa wani ɗa'a ba sai Allah ni ce za yadda za ka iya ka fasan menene ma'anan ɗa'a hatta in ba ka jin hausa yadda ya cancanta ba ka jin larabci yadda ya cancanta a nemo mai jin yarenka kuma ya san ma'anan ya gaya maka abin ɗaya bayan ɗaya ta inda ka shiga abin da baka san shi ba wannan shine ma'anan ashadu allah, ilaha illallah al bi annahu la ita da ibadata illallah tabbatar da babu wanda ya cancanci ɗaa sai Allah wa anna kulla ma'budin duk wanda ake wata a siwa hu batilu duk abin da ake bautatawa aikin banza ne haka yazo alqur'ani dalika bi anna allaha huwa alhaq wannan hukunci saboda Allah dai kadai gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi duk abinda suke bautatawa da ba Allah ba huwal batilu shine kariya wa annan laha kabir kuma Allah shi ne ɗaukakacce sama da komai yake Allah shi ne mai girma sama da komai wannan shi ne ma'anan la ilaha illallah in ka rike falillahi alhamdu in ma baka rike ba ka ne nuna maka ya gaya maka shi da hausan da zaka gane ko da yaren da zaka gane saboda haka nan in ma ka gado ta ne ba ka san ma'ananta ba to dole ta ke ma ka san ma'ananta daga yau in kuma yau ne ka shigo ba ka san ma'ananta ba to ga ma'ananta wa mukuta ba na biyu abinda take nema shahadatu Allah take nema wannan kalman shine an Allah bil ibada ka kaɗe ta Allah da ɗa'a fala tu'badu ma'ahu ghairah ba ka bautan wani Allah tare da Allah in za ka bi Allah shi kenan in ku ba za ka bi Allah ba to Allah ba ruwan shi daga ka bi wanda za ka bi kwa haɗo a can shi ya ce ka kai ma dole a barka abin da ake nema kawai ka ji ka ji salillahi lamdu kamar sha a saliumin kamar sha a saliyar in kana so ya yi ma ka yi imani ka zo a saki tare da kai idan bai ma ba to shi kenan sauka lafiya la ikraha fi din fala tubadu ma'ahu ghayrahu fa idan qulta idan ka buɗe bakinka ka furta harshen ka kace ashhadu an la ilaha illallah ma'ana faqad a'lanta al-bara'ata min kulli ma'budin si ka bayyana yankewanka daga duk abin da ake bautatawa da ba Allah ba waltazamta ka rike ibadatillahi bautan Allah wahdahu wa fi'li ma amara bihi da aiwatar da duk abin da ya murdi da shi wa tarki ma naha anhu walizalika saboda wannan ma'anan in dai kace ashhadu alla ilaha illallah ka yanke daga dukkan komai larabawa su suka fahimci aka so tunda harshen su suna ji lokacin da annabi ya ce wa mushrikai ku ce la ilaha illallah sun san ma'ananta ma'ananta kenan yanzu Allah kaɗai za mu yi wa ɗa'a za mu yanke daga dukkan gumakanmu ha za bai an ji su fahimu min dalika annahu ya tsalubu minhum nema ake auren su wa wahdahu wa tarku ibadatil asnan da barin bautan duk wani gunki babu wani gunki da za duk wani dodo duk wani gunki mutum dutse aljani itatuwa rohanai duk ina za a yanke daga gare su kwamtana umin an ya kolo habil kana su su kan ba sai don kafa kare wannan shi don an taro ana cewa ka zo da wani abu ka ki yadda a haɗa kai da kai yanzu ka faɗi abin da kake so bai ma komai dukiya mata me ita ah, ni kalma ɗaya nake so wani arne ya mike ai kana da kalma dubu faɗi kalma dubu ma za a yi maka kalma kawai suke ka koyar la ilaha illallah da suka ce baka shirya ba ba da gaske kake ba ba da gaske ke ba ya za a yi ai wannan abun kun haushi wannan inda wani abu da ya hada annabi muhammadu da duniya wannan dai abautawa Allah shi kai nuna واستنكروها سكنون كنتا وقالوا أجعل الآلهة ilahan واحدا shin zai mayar da abubuwan bautata wannan da yawa abin bautawa guda daya inna hadha la shay'un ujab wannan abu na da ban haushi ka duba irin a wancan lokacin irin su hubal irin su uzza irin su manata gunki kaza gunki kaza wa'annan dinnan an taso iyaye da kakanni ana abun da zai sannan rana ɗaya ake duk a wasu koma abun wasu guda da wannan abun da ka zo da shi yana da ban haushi mitin nan take ya kwatse ido ya yi ja manyan mutane manyan kafa na wancan lokacin wancan lakal malawu manya suka fita daga cikin mitin din minhum anishu suna cewa ku watsa kawai ko watsa filin da zaki wannan magana bai shirya ba a haɗa filin faɗa wasbiru ku haƙura ala alihatakum ku rike kanku inda hadha la shay'un yurad ina da wata manufa na canza mutane yaushe za a ce waliyan nan kam arafu ma sami ina bi hadha fil lillatil akhirah to ma ba mu ji wani addini yana kira zuwa bauta Allah sai kire ba wancan suna bauta Allah su guda uku wancan guda kaza wa'annan guda kaza wa'annan guda kaza wa'annan guda kaza to wannan mu shi kenan sai a zo wani da Allah shi kadai hmm. ai ba na ji sosai saboda fanka ai shi ne abinda aka ce tun farko yau ai kamar mun koma musulmai yau ne a dawo da abun farko don na fuskanci mutane a yau kamar sun jahilci addini musulunci za ka ji mutane suna magana na, malamai inda suke shiga wasu nan suke fita ba sau da kanan inda wani abu wannan shi ne musulunci zalla kamar misali abinda hausa kan ce tuna baya shi ne roƙo kai ku dawo farko ku duba musulunci ku ayi zuwa gani sun daga hudu ba rana ke ne muka dawo arkanul islam arkanul islam wanda zuka zo sun ji to wannan a kansa aka ɗora a arkanin islam ɗin ma kasar za ka kunshe sha guda ɗaya shi ne wannan shi ne tushe saboda haka nan haɗa ma'ana la ilaha illallah wannan ayan ita ce fassarar la ilaha illallah da zarar ka ce ashhadu an la ilaha illallah daidai ce ko ka ce la ilaha illallah ko ka ce ashhadu an la ilaha illallah to wannan shine ma'ananta kenan yanzu kayi bara'a da duk wani addini kayi bara'a da duk wani gunki kayi bara'a daga dukkan kowanne abu kafirai ma haka suka fahimci kalman a zamanin annabi yana faɗin da su da yake suna jin larabci suka ce kai kai kai wannan addinin nasa guma kan mace rushewa ja'alul alihati ilahan wahida sanya abun bauta sama abin bauta guda wa tarku ibadati ma siwahu wa kad fahimahu al arnan farko sun fahimci wannan kalmar masu jin larabci li'annahum arab fusaha larabawa ne ana laraba larabawa ne na jijin suna jin harshen yadda ya cancanta bai gurbace ba wa ubadul quburi yau yau masu bautan kaburbura ne ko aljanu ne la yafhamu ma'ana la ilaha illallah sai ga mutum dalaina la ilaha illallah ala laqalla ka ganki da la ya wuya la ya'lamuna muqtabaha kuma ba su san aikin ta ba فلذلك يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الأحياء والأموات أو الأموات wasu suna bauta tawa masu rai wasu suna bautan matattu zalimi da fatara fal mushrikuna al farko a'lamu minhum bi ma'ana la ilaha illallah wa a'lamu minhum bi muqtadaha kun fi su sanin me take buƙata. me ake so a aikata bayan an sani sai aiki هؤلاء القبوريون وغيرهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون مع ذلك يا فلان أجثني وأنا تيمكيني بامي تيمكونك في الله فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إن أبو يتافو ما saboda zunubanka ba mai fidda kai da ka shiga sai dai Allah da ya halice ka don haka ka sake kowa maka kama Allah in ƙara ka ne ka mutu a wurin ba bai dawwama sama ma'ana la ilaha illallah inda haula'i ina ma'ana la ilaha illa wurin wayannan kuma me fa'idan ta innahum qaumun la ya'qiluna ba su da hankali nasullaha fa nasiyahum sun bar Allah shi kenan ku Allah ya basu zuyyina lahum su'a amalihim shaytan ya kawata musu muyagun ayyukansu Wallahu لا يهدي القوم الكافرين لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله bayan wa'annan abu guda biyu ma'ananta ko da ayyukan da ta yi umarni da shi to ba makawa la ilaha illallahu na da sharuɗa bakwai ya yi sharuɗa ne kawai ma ni zan faɗi sharaɗin ma'anan sharaɗi sharaɗi abinda in baka yi shi ba to abun nan babu shi da dama ɗalibai sukan san cewar jami'a kaza sharuɗanta kaza in ka rushe ɗaya kana zuwa wurji za a yi da kwalayenka kwalayenka ba su cancanta ba su cika ba sai kana da kaza kana da kaza kana da kaza kai har shekara ake cewa in ka wuce shekara kaza sai dai ka karya kuma kai karya kasan sakamakon shi. ba za a ɗauke ka ba to hakan nan musulunci kalmar la'ila ilana da sharuɗa sai ka ci kasu da musulunci ya karɓe ka La fauka qailuha kalmar nan ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullahi ba ta infanan mafaɗinta illa bistima'iha sai ya cika sharuɗan nan guda bakwai وهي على سبيل الإجمال ثم دي نفس الشيء باس وروروا عنان هو الشهودات كده لو كم من هتبا غدا فأما من لا يدرك كله ولا يترك كله سيدي أتك أي كنسو لابد بسبب الأول وإن شروطها العلم إلمي المنافي للجهل nan kada ka ɗauka ilimin kafa ne ilimin zaizayen kasa ilimin a'a sanin Allah in ka ce ka yi imani da Allah waye Allah labudda ka san Allah a hankalance labudda ka san akwai Allah a shara'ance in za ka duba rainin Allah a shara'ance ana sanin Allah da gurabun ayyukansa zatinsa ba a sanin zatinsa amma ana sanin Allah da gurabun ayyukansa masu hikima na cewa in ka ga sawu akwai mai sawu idan ka ga kashi ba ku ba da amsa akwai mai kashin ku da ka ga kashi wuri akwai mai kashin idan ka ga sawu wuri akwai mai sawu amma ga ruwan sama ga rani ga damina ga sama ga ƙasa ga halittu iri-iri wa'annan ba suna nuna mana tabbas akwai mai halittun nan to ka je ka nemi waye ga ka gama gararinka ka gama zagaye-zagaye in ka ce babanka da mamanka suka yi ka to su kuma waye su kako a dinga baba da baba suka yi su babu wani abin da bai da farko a hankalanci ba za a yi da ba a ce tuntuni aka yake bai da farko dole akwai farko dole dai akwai wanda yi uban farko da uwar farko duk addini an yi istifaki uban farko uwar farko adamu ne da hawa'u alaihi masalatu wassalam da a hankalance ayoyi ko kana nema ba su da iyaka amma na faɗi guda ɗaya ne ala sabilin misali ba zai iya miƙe ba a wannan zai baka tunani wannan ilimin da ake magana dole ka san wanda kake bautatawa daga garishin sani yi janyo aka samu ni a waɗannan kwanukan ya fito fili ce ba Allah ba Allah ubansa musulmi ne uwarsa musulma ce garin da yake zaune garin musulmai ne ya fito ce yin akwai wanda zai nuna masa Allah ya zo a nuna masa Allah kuma ma hukuma ta kare shi aka bashi lauyoyi yana shirye ma sai ya mayar da mutanen Najeriya gaba daya ba Allah ina da tsaurin gidi ya fito yin maganganunsa yadda yake so inda mutane suna da wannan ilin ya isa tun daga gidansa ya fito har ya tsallake anguwarsu har ya zama ya kai ko da ɗaukan shi aka yi aka kai shi kasan waje aka karantar da shi wannan sharrin sai ya ji tsoron dawowa garin sai kuɗin da ya karɓo ba za su ci ba kuɗin da ya karɓo ba za su ci ba kuɗin da ya karɓo ba za su ci ba ya karɓo wa kansa abin da ya karɓo wa kansa ba ma dama ya sake dawowa to amma yanzu yana gararin sa wannan janyo muke sai kai a koma farko ya kamata mutane su san ba addinin nan da suke ya waje mutane fa su san Allah nan to dole ne wannan sanin Allah nan baharun ne la sahila lahu alal haqiqa tauhidi a wannan zamanin yayi rauni mutakar rauni wannan shine sharadin farko sharadi na biyu yaqini mutum ya zama yana da tabbaci kan abin da ya sani baya shakkan abin da ya sani domin duk abin da ka san shi kana shakkan sa wannan ilimin bai kai yaqini ba a gurguje ainihin na uku ya zama mutum ya karɓa tunda mutum ya yadda yana da ya san abin yana da yaƙini kuma ya yadda ya karɓa zai aikata na hudu al'inƙiyado ya ci gaba da aikin ya fara aikin ya shiga cikin aikin gadantanar na biyar ya yi wannan abu domin Allah ya kaɗe ta Allah da wannan bautan, la ilaha Allahun bautan. na shida ya yi gaskiya ya gaskata gaskata wanda za ta kori karya amma ko munafuki sun yi ilaha illallahu ana sallah da su ana azumi da su amma suna adawa da musulunci na bakwai ya zama mutum yana son wannan abun a zuci yana son shi tsakaninsa da Allah wanda ke ture ko kan wanda ba ba wa'annan dai sune a takaice guda bakwai suna da dugun magana wanda ya cancanta al'umman manzon Allah a yau su sake komawa su duba wannan abu da kyau wannan ka dubi fatawar maji suna nan a rubuce taifirul azizul kai abin alqur'ani ga nudiyar littattafai a gaitatar wasu iya ga sunan dai littattafai la su kudu wala su safai abin da ya shigo su da bayan Allah a gurguje wa min muqtada tun da can mun ji ma'anan la ilaha illallah sannan sharuɗan la ilaha illallah ilmun yaƙinun wa ikhlasun sidikun kabulun wa inqiyadun ma'al mahabba kuma yadda wani mai waka dunku sai su guda bakwai din yanzu sai muku saba abubuwan da kalmar la ilaha illallah take nema wancan ma'ananta ne muka samu sharuɗanta a hanya bakwai to yanzu me take nema a aikata duk wanda ya karfi kalmar la ilaha illallahu ga ayyukan da take neman su da ita ma'ananta abinda ta kunsa su kima salata ka tsayar da sallah da lokutanta da wurarenta sa inna rukunu sani wannan shine rukuni na biyu sani ba da shahadatai Allah na faɗi a littafinsa fa'in eh, tabu wa aqamu salata in sun karyo sun dawo sun tsayar da sallah wa atu zakata fa kallu sabilahum gurbu da su inna allaha ghafurur wa min ma'ana muqtaba shahadati Allah ilaha illa daga abubuwan da la ilaha illa ta yanke take umarni da shi an tu'tiya zakata dole ka da zakka tun farko don zaba da zakka rukuni ne daga cikin rukunan ainihin musulunci wata suma ramadana kai azumin ramadan wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah a rayuwarka sau ɗaya a hajji wannan sallah a kullum sai kai biyar ramadan za ka yi shi a shekara la ilaha illallah kuwa kamar da na muku bayani a wancan karin ita da ita za ka kwana da ita za ka tashi da ita za ka yi ciwo da ita za ka warke da ita za ka mutu da ita za ka tashi in istata ilaihi sabila wa taf'alu alwajibati diniya banda kuma wa'annan rukunan za ka aikata wajiban addini kamar abubuwan da addini ya hana ka lura wa'annan rukunai ne su ne tsayar da sallah ko na biyu ba da zakka na uku eh, azumin ramadan na hudu hajji babbansu la ilaha illallah muhammadun rasulullahi to nan kakka ɗauka wai sun kare haka a'a akwai kuma wajiban addini addinin musulunci sadi gare shi ba a iya koyon shi lokaci guda sannan akwai abubuwan da aka hana ko kwanakin can mun yi magana wani littafi ya zo da muharramatu sama da dubu ɗaya kuma ba ina ba da labari su kaɗai ne dubu ɗaya wanda ya san muharramatu duka wanda ya san alkur'ani duka wanda ya san sunan manzon Allah duka wanda ya san wajibai wanda ya san wa'incan daga da katalar sahaba sahabbai sun yi radiyallahu anhu sun yaƙi wa'inda suka hana zakka ta ƙarƙashin jagorancin abubakar siddiq radiyallahu anhu saboda menene zakka na daga cikin haƙƙin la ilaha illallah wa hum yaquluna la ilaha illallah don kayi yi la ilaha illallah baka bada zakka baka zama musulmi ba wa qala sahaba sahabbai suka haɗu suka yi ittifaki suka ce inna zakata min haqqi la ilaha illallah an wani bawan Allah daga cikin malaman musulunci ana ce masa Hassan al-Basri Allah ji kansa ainihin aka ce masa inna nasan akwai wasu mutane suna ce ainihin wanda ita la ilaha Allah zai shiga aljanna wannan magana ta shiga mutane haka adi wanda ya kalmar shahada dan aljanna ne in ji wa in ji ka sai in ji ka in kuwa in ji ka ne kai ya wurin Allah saboda kana farkon maganar ma Allah ba shi da abokin tarayya don kayi la ilaha ka ce la ilaha illallah ba ka shiga aljanna sai ka ba da la ilaha illallah sai ka ba da kamar wanda aka buɗe maganar shi ana faɗin ta sakin gaba ɗaya abin ya faɗo masa faƙala man ƙala la ilaha illallah shi wanda ya faɗi la ilaha illallah fa'adda haqqaha ya bayar da haƙƙinta wa ha da farillanta da kal janna kaga daga cikin haƙoƙinta ba da zakka azumin ramadan sallah kafin su hajji ko to sannan kuma ba bayar da wajibai barin haram wannan zaka yi dunkule shi karke ko da yau kaɗai wannan dole suna daga cikin sai dai abubuwa ne dunkulallu kai za ka koma gida ka nemi ya ake sallan ya ake zakar ya ake bada hajji a menene ake don an faɗi sunayen wa'annan ba ka tafiya a matsayin ka zama malami a'a an nusar da kai ko tambaya ka je za ka san me za ka tafiya. haka nan an faɗi wa wahabu ɗan munabba rahimahullahu wani ke tambayansa yana sha'a ah, laisa la ilaha illallah mutahul janna la ilaha illa ba shi ne kidin aljanna ba shi ce i bala haka yake kiɗin aljanna ne amma ko ka yaro walakin ma min miftahin illa lahu asnar babu wani kifa ta yana da haƙura duk kiɗin duniya ka ɗauko shi ka daga za yana da haƙura da za a yi shi sun dumdum don haƙura in kafa ba zai buɗe ba sai dai in dama guda ɗaya aka yi in ku aka yi shi haka guda ɗaya ba haƙura bai da sirri bai da sirri ba makulli ne ba ina da haƙora fata eh, eh, subhanallah fa in ji ka bilitahid idan ka zo da ki yana da haƙoransa zai buɗe maka aljanna in ko ka zo da ki ɗin babu wannan haƙoran ba zai buɗe maka aljanna ba a ki din la ilaha illallah ko haƙoransa fa kafin ka ce komai ki din la ilaha illallah haƙoransa fa ya isa guri na su da amsar na a fito mun da amsar nan akwai sharuɗai sharuɗai na ciki aga sallah na ciki azumi na ciki hajji na ciki sallah na ciki zakka na ciki sannan aikata wajibai na ciki barin haram na ciki sau da kana idan ka zo da wannan ki da waɗannan sharuɗin kana sa shi zai buɗe ma amma da za ka zo da kin ɗinka la ilaha illallahu babu wa'annan sharuɗan babu wancan mukuta biyatu ɗin su sallah su azumi su wane ina cin nan ka ba zai buɗe ma ba me kake faɗi an ɗaga murya ba a ji amma nan ba zai ba da ma'ana ba Ina eh, yi bari na bari zai ba da mana amma dole mutane sai ka masu tun da bari yi sai abin da Allah ya bari sai abin da Allah ya hana go in ba ka ba ma sai shigo ce ni ma na ce ma bari ni ma na ce ma yi wato yadda musulunci tsara nan shine fa hikima kana barin sa kana fada da kana zama da maganganu ne kana fadin su kana kana furta kalma ana tuso ka a gaba ta ko ina yanzu zaka fadi kasa wasu amma an ka biyo ta musulunci ka ɗauki kalmar duk ta inda za a biyo ba da kai ka kasa ba sai da zalunce ka sai da zalunce ka amma inda za a yi magana da baki ne ƙarya ne ka da kai don menene ta biyo ta hanyar wanda iya magana wanda ya tsara magana wanda ya halitta mai magana haka ba inda za a bullo ba shi suna jigi tunda aina ga sharuɗin haƙora ne kowane haƙori da za a cire sharaɗi ka kaga sauran shi da ba za aiki ba bakwai ne eh sannan kuma ka haɗa da yana ayyuka haƙoƙinta su za su taimaki kiɗin nan su da shi in ka yana da security daban-daban akwai wani abun za a ganshi kamar banza ne ba ba zai goge sai ki buɗewa musamman kiɗin ya kiyu kiɗin suna ya haɗa <laughs> yawwa tun da ke yana da security daban-daban a jikinsa to hakan nan kalmar la ilaha illallah take to abinda ke tare ita ce musulunci a shaɗu Allah ilaha illallah muhammadu rasul don haka nan abubuwan duk da suka taso security ta ne ba dama a cire daya ciki dole haka za a yi tsari ne daga Allah ɗan uwa a gurguje kama anna shirka al-akbara kamar yadda kuka san babbar shirka yunaqidu la ilaha illallah ana bane sananne babbar shirka tana warware kalmar la ilaha illallah tana kawar da ita kazalika sa'irul ba'athi an magana muharramatu a baya ba su wa'annan muharramatu in ma ba su warware ta gaba daya ba allati hiya duna shirki kan qusu muqtada hadhihi kalima tana naƙasa abubuwan aikace aikacen wannan kalma ya yi mutum inda ya cika ta san an samu na kafa wajen haram an samu kila bayan an sha wahala a cikin aljanna wato milo min tawabiha na rage ladanta bi hasabi lazi ya zoro min al'abdi wanda za ka tuna hadisin bitaka wanda zai zo da kati na la ilaha wanda ko wanda koda zunubinsa ya kai girman sama da kafa katin zai ganye shi to saboda la ilaha illallahunsa ta cika sharuɗa ta cika haƙoƙinsa ta cika kazaɗinsa wani zai zo da wannan katin na la ilaha illa bai da nauyi bai aiki zai tafi wa matsalubun minal musulmi abinda ake nema daga wurin musulmi musulma an ya ƙola la ilaha illallahu farko wa ya alama daga nan ya san ma'ana ha mun sha faɗin wannan mun maimaita ne mutum ya san bayan ta fito daga zuci ta faɗe ta lallai ne ka kuma ta wa ya amala bi ya yi aiki da abin da take nema hiran wa bahiran wa mu alaiha ya tsaya a kanta zuwa mutuwa Ba ka gani ko aiki za a ɗauke ka daga cikin ayyuka sai an tambaye ka mai addinin ka za ka ce ne musulmi ne ɗanka idan ka haife shi a asibiti kowane irin asibiti ne sai an tambaye ka menene addinin ka inda za a rubuta wa ɗan addinin ce musulunci da ka musulunci na ba boye boye a cikinsa duk abin da ka san musulunci ya da to na aikata shi duk abin da ka san musulunci shine kudurinsa kudurina ne in kana hulɗa da ni a haka mu tafi a haka ba za ka hulɗa da ni ba daga nan ka kama gaban kan kama gabana saboda haka nan wannan abin da ake nema daga musulmi ya ila ilaha illallah ya san ma'ananta ya yi aiki da abin da ta yi umarni Allah na cewa wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a duk masu bautan wani Allah ainihin ba su samun ceto illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida shaidawa ta gaskiya ya lamun. shahida bil haqqi ma'ana yace la ilaha illallah kuma ya san ma'ananta yayi aiki da abin da take nema wa hum ya'lamuna ay bi qawli bi qabul bi qulubihim ma nataka bihi alsinatun sun abunda zuciyarsu abunda harshen sai ya furta jama'a mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu sani mu ne sanin wannan ma'anan shahada nan dan ita ce kashin bayan musulunci kuma mu sani mu yi aiki da abun da la ilaha illallahu take ne ba alaisal maqasudu ba ka ana nufin mutum ya ce la ilaha illallahu shi kenan tsuransa min gairi fahmi ma'anaha ba tare da ya san ma'ananta ba hatta wanda aka haife shi a musulunci dole ne ya nemi ma'ananta wa ta kadu madaluliha wal amali bihi da yin aiki da shi fa inna dalika la yanfa'u kawai fadin ta bai bada fa'ida ba shi da amfanin komai la budda a san ma'ananta la budda ya aiki da abin da ta faɗi a ainihin sannan kuma a biyo a halarta haram haramta haram Allah ta'ala ka taimake mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka sa la ilaha illallah mu santa mu cika ayyukanta kuma Allah ka fa'idantar da mu a ita duniya da lahira الحمد لله أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس ومعنى أشهد أن محمد رسول الله الإقرار بأنه عبد الله ورسوله من عند ورسول من عند الله واعتقاد ذلك في القلب وشروط شهادة أن محمد رسول الله هي أولا الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب ثانيا النطق بذلك والاعتراف به ظاهرا ثالثا المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل رابعا تصديقه فيما أخبر من به من الغيوب الماضية والمستقبلة خامسا محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين سادسا تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته ومقتضى هذه الشهادة يتلخص في أربعة أمور طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فإذا شهدت أنه رسول الله وجب عليك أن تطيعه فيما يأمرك به وأن تجتنب ما نهاك عنه وأن تصدقه فيما يخبر به عن الله تعالى وعن الغيوب الماضية والمستقبلة وأن لا يتقرب بشيء من العبادات إلا إذا كان موافقا لشريعته فتترك البدع والمهدثات وتترك الأقوال المخالفة لسنته مهما بلغ قائلها من العلم بظاهر الحياة الدنيا ودعوة الفقيه فقه فكل فكل منا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الإمام مالك رحمه الله بن أنس رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليعذر الذين يخالفون عن عمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا أراد إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيج فيحلك والله تعالى يقول فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب to a takaice a gurguje wannan karashin abin da ya gabata ne na cewar kusan za a ce mun gabatar da rabi duk abin da aka yi magana bayan ashadu Allah ilaha illallah ne nan ne aka samar da sharuɗi lisaninta sharuɗanta da kuma abubuwan da take umarni da shi yanzu abin da ya biyo baya shine wannan kafin dai komai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko manzonsa da shiriya da addini na gaskiya don ya da wannan addini akan gaba ɗayan wani dukkan addini Allah ne ya Allah ne shaida na tabbatar ba abin bautan gaske sai Allah shi kadai ike ba shi da abokin tarayya a gare shi ikraran biyu wa tauhida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah jakadan Allah ne muna roƙon Allah ya daɗa tsira da aminci gare shi da mabiyansa da sahabbansa Allah ya kubutar da su kubutarwa bayan haka ya bayin Allah na cikin masallaci ma'anan na tabbatar da cewar annabi Muhammadu Rasulullah annabi Muhammadu manzon Allah ne ko na shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne al-iqraru bi annahu Abdullah tabbatar da cewar annabi muhammadu bawa ne na Allah ba za a kalewa akwai wanda suke wuce iyaka su fashi martaba Allah wa rasulun min indillahi jakada ne daga Allah wannan ya wajabtar da dole a shi duk mai neman tsira a duniya mai neman tsira a lahira labudda ita'a ga annabi muhammad wa tiqadu zalika fil qalbi da rike wannan a zuci wannan shaidawa annabi muhammadu bawan Allah ne banda saninta to ita ma tana da sharuɗa sharuɗan cewar annabi muhammadu jakada ne na Allah inda ka tabbata kai da jakadan shine ka sani al'itirafu sani yadda da manzancinsa ma'ana yadda annabi muhammadu ne jakadan ƙarshe dukkan jakadu da Allah yake turowa an dakatar da aikinsu yau ba wanda zai je ga Allah ya samu lada Allah ya karɓe shi a yau sai dai wanda ya zo ta bayan annabi Muhammad to mutum ya yadda annabi Muhammadu shine ne jakadan ƙarshe wa taqaduha batinan fil qalbi haka mutum zai rike wannan abu a zuci duk wanda ya mutu bai yadda da jakadancinsa ba ya mutu kafiri musuluncinsa in ma ya yi sallah ya yi a banza in har yana sakkan jakadancin annabi Muhammad ko yana ganin bai ainihin har yanzu akwai jakadancin wani na biyu annutuku bidalika wanda mutum ya yarda to ya fito fili ya faɗi wala rafu bihi da yarda da haka bihi zahiran cikin ya bayyana wancan a zuci ne zuciyarka ka yarda haka to ka fito fili ka ga duniya liga a ƙidata na uku mutaba'atu lahu yi al-mutaba'atu lahu yi masa ta'a shi wannan yanzu da za a yi masa a harkoki na duniya balle kuma harkoki na lahira bi an ya'mala bima ja'a bihi min al-haqqi ay aiki da abubuwan da yazo da shi gaskiya wa yataruka ma naha anhu kuma lalle mutun ya bar abinda annabi Muhammad ya hana min al-batili na barna na karya wannan shine sharadi na uku sharadi na hudu tasdiquhu fi ma akhbara gaskata cikin abubuwan duk da ya bada labari min al-ghuyub na abubuwa na koyi da suka wuce da abubuwa da za su zo saboda annabi Muhammadu ya bada labarin duk abun da aka yi farkon halitta ya ba da labarin abin da za a yi a ƙarshe har lahira ya faɗi ga yadda za a yi to ballantana kuma abin da ake ciki ya faɗi abin da ake ciki littafinsa ba na fi kitabin shai na biyar mahabbatu sonsa duk musulmi dole ne ya so annabi muhammadu mafi tsananin so sama da yadda mutum yake son kansa sama da yadda mutum yake son dukiya sama da yadda mutum yake son 'ya'yansa sama da yadda mutum yake son iyayensa sama da yadda yake son duk wani mutum a duniya in ko ba haka ba mutum har da wani wanda yake so irin yadda yake son annabi ko sama da yadda yake son annabi wannan ba musulmi ba ne ba kafiri ne dole ka fifita annabi akan dukiya ka fifita annabi akan rayuwanka ka fifita annabi akan ƴaƴanka ka fifita annabi akan iyayenka ka fifita annabi akan duk wani mutum da yake duniyar nan na shida kadimu qawlihi gabatar da maganansa ala qawli kulli ahadin akan maganan kowa wal amal bi sunnatihi da yin aiki da sunnar ainihin annabi Muhammad a ma'ana tsarin da ya tsara waina su sharuɗa guda shida al-i'tirafu bi risalatihi an biha wal i'tirafu biha zahiran wa zahiran almutaba'atu lahu tasdiquhu mahabbatuhu taqdimu qawlihi kai ka sai da zaka tsara abun ka da Hausa ya zama yana nan a cikin zuciyanka zaka kwana da shi zaka tashi da shi zaka mutu a kansa kuma a kansa za a tashe ka haka zaka je gaban Allah da wannan aqida taka wa muqtada hadhihi shahada abubuwan da wannan kalma take nema ashhadu anna muhammadar rasulullahi wannan kalmar hadhihi shahada tatalakhasu fi arba'ati umur akan dunkule ta cikin abubuwa guda hudu da'atuhu fi ma amara yi masa da'a cikin duk abin da ya umarni don annabi baya ba da umarni sai abin da yake alheri ne tsantsa ko kuma an ka duba shi alherin da ke cike ya fi sharrin da ke ciki yawa haka gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari idan mutum ya shakkan hadisi daya wata magana ta annabi daya wata matsala da annabi zo da ita guda daya ya shakkan ta zo shi kafiri ne wasu na ma naha anhu wa zagara domin sakan duk abin da ya hane gare shi ya tsawatar da mutane kasa shi kuma mutum kada yi wa Allah ɗa'a sai da yadda annabi ya tsara sallah an tsara ta daga farko har ƙarshe ba yadda za a yi ana gani a cikin sallah ah, akwai ɗaga hannu ba da ma wani wata ke zo an hana ɗaga hannu ba a yi ba dole ya ɗaga hannu dukkan abin da za a yi sallah an riga an tsara shi an tsara yadda za a yi hajji sallah sai da yake sallu kama ra'aytu wani usalli sannan kuma ainihin yace yayi aikin hajji ya gama yace hajju kamar aitu bane a hujju kan komai sai da ta kai sallah akan mimbari don a gani saboda kana mutum bai bautatawa Allah sai da Allah ya tsara sai da bai bautatawa Allah sai da manzon Allah ya tsara na'am ai shi ne ce baka kusan kamar maganan ka kamar maganan wani dan uwa ne can yau mun waye gari kamar sababbin musulmai shi isa wannan dalilin kace kai ku mu dawo farko mu gaba wannan addini haka yake a kawaidi haka yake a alare haka yake a shimawe haka yake a ibiya illa mutane masu da ya same su to ko ya zaka da masku shin kana ganin mutum ne don mutum da ya zama maskashe ko zama maskaku a'a fa idan shahidda annahu rasulullah idan ka yadda ka tabbatar da eh annabi muhammadu zakatan Allah ne ka yarda eh wajaba alayka an tuti'ahu lalle dole ka bi shi dole ka shi fi ma ya amurka bihi cikin abubuwan da yake umurtanka da shi wa an tajtaniba ma haka anhu ka nisanci abubuwan da ya hana maka gare shi wa an tusaddiqahu fi ma yukhbiru bihi ka gaskata shi cikin abubuwan duk da ibada labari da shi alillahi ta'ala sun da annabi karewa sai da je har gidan aljanna ya je ya ga gidan aljanna ya je ya ga gidan wuta cikin abin da ya bamu labari ya ga ridwanu shugaban aljanna ya shiga da shi aljanna ya nuna masa abubuwa na aljanna ya ga maliku shugaban kurkukun lahira ya zagaya da shi ya nuna masa kayan azaba ya nuna masa wutan ya nuna masa kayan azaba har shi karan kansa siffar mala'ikan sai da ya ɗauko kuke tambayan jibrilu wuya aka yi tun lokacin da muka je muka samu maliku bai yi murmushi ba har muka baro isa ya shi tun da aka halicce shi bai taɓa murmushi ba a ɗabi'ansa baya murmushi san ku duk wanda ya shiga hannunsa to ba sauki har Allah ya fushi da mutum ya ce ainihin aka tura shi gurin ne yake da suna maliku ko ya gama yawo ko na yan kwanuka ne ko na yan mintuna ne mutum ke hannunsa ko hannun jama'an shi to saboda haka nan ya riga ya ga komai ya ba mu labari abin da zai zama alheri gare mu ya ba mu labari duk abin da zai zama sharri gare mu وفيما يخبره عن وعن الغيوب daga gaibobi almaziya da suka gabata wal mustaqbila da abin da zai so wannan rigigimu na ƙarshen zamani na ƙarshen menene duk an fayyace su an yi bayanin su domin mu a koma farko ne ma a san wai waye ne annabi muhammadu nan tukuna kafin nan waye ne allah la allah haka ɗauko bayanin kila bayanin ake ta mutane ba su san waye ne maganan ba wa Allah ya takarraba da shayin mutum kada ya nemi kusanta zuwa ga Allah ya nemi shiga wurin Allah minal ibadati illa idza kana muwafiqan li shari'atihi sai abin da ya zama daidai da tsarin annabi Muhammad anan kenan fa tasrukul bid'a zaka bar duk wani abun da aka kirkira bid'a وتترك الأقوال المخالفة ذاك واتد مجنجن ضد كتابة لسنته مهما بلغ قائلها من العلم بظاهر الحياة الدنيا ضد ما وانا مجنى يكي نئل من دنيا فرق عدين بأول من دنيا نبا duk inda mutum ya kai da ilimin duniya ba yadda zai zo da abin da ya saba tsarin annabi Muhammad bi zahiri da duniya wa da'awatul fiqh shi yi karatu dokta kaza ne profesa kaza ne wane ne kaza ne duk profesancinka duk doktancinka in ya saba wa maganan manzan Allah ba a daukanta ka je ka ci kayanka ka tafi lahira da kwalinka kwalinka bai mana amfani ba annabi Muhammad ne zai mana amfani yadda annabi Muhammad ya faɗi shine zai mana amfani amma ba kwalinka ba fa kullum minna yu'khadhu min qawlihi wa kowa daga cikin mu ana an san maganarsa ana watsar da wata ana watsar da wata maganarsa illa rasulullah sai manzon Allah shi abin da ya faɗi gaskiya ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk maganan da yake wahayi ne daga Allah amma sauran mutanen duniya a iya samun kuskure a maganarsu haka imamu malik rahimahullahu ainihin yake cewa kulluna kulluna raddun wa mardud kowa daga cikinmu akwai wanda an mayar da magana fa shi ma ya mayar da wani ya an zo da wata magana ya jefar da ita shi ma kuma an jefar da maganar shi illa sahib hadal kabar sai dai mai wannan kabari ya nuna kabarin manzon Allah وقال الإمام محمد بن idris الشافعي رحمه الله ainihin yana ce shugaban shafi'iyya yake ajma al ulama malaman duniya duka sun haɗu ala anna man istabanat lahu sunna duk wanda sunna ta bayyana masa ta manzon Allah lam yakul lahu an yada'aha ala qawli ahad bayyawa ya batta wai don wani yayi magana wa yaqulu al imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ajibtu li qaumin ina mamakin jama'a arafu al isnada sun san gaskiya sun san isnadin hadisi da ingancin hadisi wa sihhatihi yadhhabuna ila ra'ayi sufyan wanda su malami ne daga cikin malama sunna ina cewa ko sufiyanu ya faɗi in dai maganar shi ta saba da sunnan manzon Allah a ɗauki ingantaccen sunnan manzon Allah yace wallahu ta'ala ya qul falyadhil alladhina yukhalifuna an amrihi masu saba umarnin manzon Allah ainihin su kiyaye su yi hatara an tusibahum fitna hada halaka ta same su ko yusibahum azabun alim ko kuma su mutu azaba mai wuya ta same su shi ne imamu ahmad yake cewa a tadaru na malfitina fitina ayar menene fitinan An fanka alfitan su ake kana barin sunan manzon Allah kana fada shi da daya Allah sai falan na zagu a azaga Allah qulubahum da zarar ka bauɗe daga gaskiya Allah sai ya dulmi yadda ka ya dulmi yadda kai tun da ka san gaskiya ka ki ne ka ka ki Allah ya halaka ka gaba daya la'allahu idza radda ba'da qawlihi zai yi idan mutum ya bar wata magana daga maganganun manzon Allah an yaqa fi qalbihi shay'un wani abu shiga zuciyarsa na halaka na karkacewa wallahu ta'ala ya qawlu kama kuma rasulu fakhuduhu abubuwan duk da manzon Allah ya zo muku da shi ku rike shi shine gaskiya wama nahakum anhu fantahu abinda ya hana muku ku bacci واتقوا الله كجد أولاً الله إن الله شديد العقاب فتجي عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار أعاذنا الله من النار رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم اللهم حقق إيماننا وحفظنا بالإسلام قائلين وحفظنا بالإسلام قائلين وحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم كتم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا ما آييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر المستعمرين والمبشرين والمستشرقين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وارفع اللهم عن جميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله